Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Laraba 27 ga watan Yulin shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Yakubu da kanin labarai. To baballe fadar White House ta faɗa a jiya talata cewa tankiya kan Taiwan da mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine na iya zama batutuwan tattaunawa ta wayar tarko da ake sa rai a wannan mako tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping. A jiya talata rubidan sojin Ukraine ta bayar da rahoton cewa Rasha ta kai hare-hare da makamai masu linzami akan wasu yankunan gabar tekun Bahar Aswad. tsakanin 'yan ta'addan al-shabab da suka tsallaka zuwa gabashin habasha a makon da ya gabata suna ci gaba da kai hare-hare a cikin kasar duk da ikirarin da jami'an yankin suka yi cewa an ruguza rundunar inji jami'ai da masana harkokin tsaro kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa su al'ummar jamhuriyar nijar sun nuna damuwar su game da yadda aka kama wani jami'in tsaro da zargin fashi da makami a birnin yamai wannan mai zene bambancin shi da ya bada makaman tsaron shi haya yan ta'adda su yi banna su zo abin da za su samu su su ba shi abu kaga ai ya zamanto shi da kanshi in ya aikata kenan yana iya bada wannan makaman tsaron nashi ma ya haya wanda ya zamanto muke gina sauran kasashe A kasar Ghana kuma masana tattalin arziki sun fara tsokaci kan bitar kasafin kuɗin tsakiyar shekarar 2022 da gwamnati ta gabatar wa majalisar dokoki sai dai akwai wasu ababa da muke ga da gwamnati ya kamata ya mana bayani kai ba a yi ba shine na farko suka da gana ta tara wadda sukan ya dara kudi kimanin 400 billion ghana cedis ke da Murtala Faruku Sanyinna zai shigo da shirin baki mai yanka wuya, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya makeri. Fadar White House ta faɗa a jiya talata cewa tankiya kan Taiwan da mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine na iya zama batutuwan tattaunawa ta wayan tarho da ake sa rai a wannan mako tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping. Kakakin sashen tsaron ƙasa a fadar White House John Kirby ya shaidawa 'yan jarida a wani taron manema labarai cewa ana sa ran za a taɓo batun gasar tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu a wannan hira ta waya da badin ya faɗa a ranar litinin cewa tana yiwuwar a gudanar da ita a ƙarshen wannan makon wannan kira ita ce za ta kasance ta biyar tsakanin shugabannin biyu kana tana zuwa ne a lokacin da china ta yi kashedi da lafazza masu tsauri ga gwamnatin biden akan ziyarar da shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi take niyyar kaiwa a kasar taiwan mai bin tafarkin demokradiyya wanda beijing ke ikirarin wani bangaren ta ne a jiya talata rundunar sojin ukraine ta bayar da rahoton cewa rasha ta kai hare-hare da makami mai linzami akan wasu yankunan gabar tekun bahar aswad hare-haren sun afka wa wurare da dama ciki har da yankin odisa da gine-ginen tashar jiragen ruwa a birnin microwave sabbin hare-haren sun faru ne kwanaki bayan da harin makami mai linzami da rashe ta kai akan Odisa ya haifar da tambayoyi game da yarjejeniyar dawo da fitar da kayayyaki daga Odisa da wasu tashoshin jiragen ruwa guda biyu na ukraine ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a jiya talata cewa mai yiwuwa sojojin ƙasar rasha sun ɗauki makamai masu linzami na kakkaɓo jiragen ruwa a matsayin wata barazana da kuma ke hana su ƙaddamar da yunkurin kwace odessa ta hanyar amfani da jiragen ruwansu na tekun bahar aswad majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a ranar litinin cewa ya kamata a sake fara fitar da hatsi daga ukraine a cikin kwanaki masu zuwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'yan ta'addan al-shabab da suka tsallaka zuwa gabashin habasha a makon da ya gabata suna ci gaba da kai hare-hare a cikin kasar duk da ikirarin da jami'an yankin suka yi cewa an ruguza rundunar in ji jami'ai da masana harkokin tsaro jami'an sun faɗa a ranar litinin cewa rundunar tsaron sun yi aron gama da mayakan al-shabab a jihar 'yan somaliya a habasha a ƙauyen laskorum a kusa da garin firfir da ke kan iyaka an ga shugaban jihar mustapha umar yana ganawa da rundunonin sojojin gwamnatin tarayya da aka tura su yankin kimanin mayakan al-shabab 500 da suka hada da wasu da dama da suka fito daga yankin 'yan somaliyan da oromiya na kasar habasha sun shiga kasar habasha a ranar laraban makon jiya kamar yadda wasu jami'an tsaro da tsofaffin mayakan al-shabab suka shaidawa shirin da investigative doziya na murya amurka kutsen da shi ne mafi girma da kungiyar ta kai a cikin kasar habasha umar muhammad abu ayan tsohon jami'in al-shabab da ke zaune a kasar sweden ya ce da alama an kai harin ne saboda wasu dalilai na farfaganda ya ce kungiyar ta masu kishin islama da ke yaƙi da gwamnatocin Somalia da dakarun wanzar da zaman lafiya na kungiyar tarayyar afirka tun shekara ta 2007 tana son ta nuna cewa za ta iya gudanar da ayyukanta a habasha da Somalia da kuma kenya An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Za mu buɗe taskar rahotannin namu daga jamhuriyar niger A jiya talata dubin wani ɗan fashi ta cika bayan da ya kai hari a wata ma'aikatar aika sakonnin kuɗaɗe a birnin Yamai. Tuni dai jami'an tsaro suka cafke ɗan fashin wanda shi ma jami'in tsaro ne da ke aiki a gundumar Abala ta jihar Tilaberi. Lamarin da ya sa jama'a suka fara jan hankulan mahukunta a game da yadda sha'anin tsaro ke kara lalacewa a birnin Yamai. wakilin murya amurka a yammai su sulaimun barma ya aiko mana karin bayani lamarin ya faru da rana kiri a unguwar tallage daya daga cikin unguwanni mafi yawan jama'a a birnin yamai inda wani mutum dauke da bindiga kirar fa wato pistole ya kai farmaki a reshen kamfanin aika sakonnin kuɗi na zaina inda ya nasarar kwace jika 815 na sefa sai dai lokacin da ya ridi mashin ɗinsa don arcewa ma'aikaciyar wurin ta damƙe shi ta wuya ta yi ta kururuwar neman agaji daga jama'a mafari kenan aka yi wa wannan barawo kofar rago kafin isowar jami'an tsaro waɗanda a take suka ta sa zuwa ofishin 'yan sanda binciken farko-farko na nunin wannan ɗan fashi jandarma ne mai sunan alasan nuhu da ke aiki a gundumar abala ta jihar tilaberi haka kuma an kama shi ɗauke da bindiga fistolai da harsasai goma sha hudu samun jami'in tsaro da aikata irin wannan danyen aiki wani abu ne da ke ɗaure kai in ji alhashi salisu amadu na ƙungiyar sovoli niger wannan mai zene bambancin shi da ya ba da makaman tsaron shi haya yan ta'adda su yi banna su zo abin da za su samu su ba shi wani abu kaga ai yi zamanto shi da kanshi in ya aikata kenan yana iya ba da wannan makaman tsaron nashi ma haya wanda ya zama to muke gina sauran kasashe kaki nan muhimmi ce wallahi wannan abin da sake mu da wani abin mu san shi ba amma muna fatan wannan shine zakaran gwajin dafi ya kamata kai duk manyan jami'in tsaro da su wanda ya zamanto shugabannin rundunar sojoji ya kamata gaskiya su zo su zamana a sake tantamnawa aka ce dan wake ɗaya ke bata Ko a karshen makon da ya gabata ma wani dan fashi ya afkawa irin waɗannan gidajen aika sakonnin kuɗaɗe a unguwar Kubiya da ke nan Yamai inda ya harbi mai kula da wurin a kafafuwanta kafin ya bi wata kawar wannan mata ta yi min karin bayani a game da halin da take ciki a yau daga yadda ta kwatanta min ta ce ga kawa guda ya harbe ta ha albugushin ya ta shiga cikin waccan kawa kuma tun da kawuwan biyu duka ke da abun ga aka yi sama eh, suka samu rauni amma shikin dai da dama dai jiya dai ga yadda na gano ta sun je ganin ta har sun kai wani dan abu na a kara a sai magani fashi da makami wani abu ne da ke kokarin samun gindin zama a nan ya mai babban birnin jamhuriyar nishar inda a watannin baya wasu 'yan bindiga suka afkawa wani shagon sai da karfen zinare kuma haka a ƙarshen shekarar da ta gabata 'yan fashi sun kwace miliyan 600 na saifa mallakar wani ɗan kasuwa lokacin da ake kan hanyar kai su ajiya a banki ba idan sace-sace da fashin da ake yi wa mata a kewayen kasuwanni ko cikin motocin haya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar an gaida sule mummuni barma da wannan rahoton Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kashe jami'anta uku da ke cikin sojojin wanzar da zaman lafiya a ci gaba da zanga-zangar adawa da Majalisar Ɗinkin Duniya da ta rikide zuwa tarzoma a gabashin Congo a jiya talata yayin da aka kuma kashe fararen hula da dama a tashin hankalin. kakakin majalisar ɗinkin duniya farhan haq ya shaida wa manema labarai a helikwatar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york cewa a sansanin rundunar monusco da ke garin butimbo a yau mahara sun kwace makamai daga hannun 'yan sandan congo tare da harbin jami'anmu masu sanyi da kayan aiki monusco ita ce gajeriyar sunan rundunar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar demokaradiyyar congo masu zanga-zanga a butembo da ke lardin kibu ta arewa a gabashin kasar suna zargin majalisar ɗinkin duniya da gaza kare su daga ɓarkewar tashin hankali daga ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai hak ya ce dakarunmu na martanin gaggawa suna cikin shirin kota kwana kuma an shawarce su da su yi taka tsantsan su yi amfani da hayaki mai sa hawaye don tarwatsa masu zanga-zangar da harbin gargaɗi kawai a lokacin da aka kai wa jama'ai da kadarorin majalisar ɗinkin duniya hari an samu ɗan taimako don kare wurare daga sojojin congo a ƙarshe hukumar lafiya ta duniya ta who ta yi kira ga mutane da ka iya kamuwa da cutar dambiri ko kuma suke fuskantar barazanar kamuwa da cutar da su yi allurar rigakafi a matsayin matakin kariya tun bayan da ta ayyana cutar dambiri a matsayin barazana ga lafiyar duniya a makon da ya gabata hukumar lafiya ta duniya ta ce cutar na ci gaba da yaduwa a duniya inda mutane dubu goma sha shida suka kamu da cutar akalla a kasashe saba'in da biyar hukumar ta who ta ce annobar ta fi kamari ne a tsakanin maza da ke jima'i da maza musamman waɗanda suke da abokan jima'i da dama ta yi kashedi da a aguji nuna kyama ga ɗaukacin gungun mutane domin hakan ka iya sa barkewar cutar ta yi saurin yaduwa a cikin sirri shugaban kwararru na who kan cutar kyandambiri rosman louis ta ce za a iya dakatar da barkewar cutar da dabarun da suka dace a cikin kungiyoyin jama'a da suka dace ta ce ba a bukata allurar gama gari amma who ta ba da shawarar yin rigakafi ga waɗanda ka iya kamuwa ko kuma suke cikin haɗari. A da Baba yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a kasar Ghana, inda ministan harkokin kudin kasar Ken Ofori ata ya gabatar da bitar kasafin kudin tsakiyar shekarar 2022 ga majalisar dokoki. kamar yadda dokar kudin jama'a ta shekarar 2016 doka ta 921 ta nuna ministan ya bayyana manufofin tattalin arziki na gwamnati da karin kiyasin shekarar 2022 da kuma yadda gwamnati ke kokarin magance matsalolin da suka shafi tattalin arziki da kasar ke fuskanta kwanan nan haka kuma a karan farko ministan ya yi bayanin matakin da gwamnati ta ɗauka da neman tallafin asusun lamuni na ƙasa da ƙasa imf Daga Akara, wakilinmu Idris Abdullah Bako ya aiko mana da ƙarin bayani. Ministan ya bayyana dalilin da ya sa gwamnati ta ɗauki matakin neman tallafin asusun lamuni na ƙasa da ƙasa ko IMF a takaice, wanda ya ce wani ma'auni ne na gajeren lokaci. Our decision to go to the IMF again, despite what we had determined earlier, is a short-term measure for balance of payment support. In the longer term, Hukuncin da muka yanke na sake koma ga IMF duk abin da muka kaddara a baya na wani ɗan gajeren lokaci ne domin tallafawa daidaiton biyan mu A dogon zango kuma abin da muke bukata shine babban sauyi a tsarin tattalin arzikinmu. Ya ce ababen takaici da suka auku a duniya shekaru biyu da suka wuce sun kawo cikas ga ƙoƙarin da suke yi yana nufin bayyanar annobar covid-19 da kuma yakin rasha da ukraine masu amfani da babbar hanyar Accra zuwa Tema za su fara biyan kuɗaɗe bayan an kammala ayyukan faɗaɗa hanyar da ake yi kuma gwamnati ba za ta soke tsarin nan na ilimin babban sakandare kyauta ba kamar yadda ministan ya ce ya zuwa yanzu gwamnati ta kashe kuɗi dala biliyan 5.3 ashirin kuma waɗanda suka ci gajiyar shirin sun kai kimanin yara miliyan 1.26 faɗin ƙasar sai dai marasa rinjaye sun sanar wa manema labarai bayan kammala jawabin ministan cewa wannan bitar kasafin kuɗin ba zai taɓuka komai ba domin tattalin arzikin ghana baya hannun da ya dace kasiyar atufosun mamban kwamitin harkokin kuɗi a majalisar dokoki ne ya magana a madadin marasa rinjayen today the ministers media review of the 2022 budget is worse a yau kasafin kuɗin tsakiyar shekara da ya karanta fanko ne kawai muna kasar da ke cikin mawuyacin hali ta fuskar tattalin tattalin arziki komai a kasar nan baya aiki marasa rinjayen suka ce tattalin arzikin yana cikin mummunan hannu domin tsakanin watan janairu zuwa yunin 2022 ministan kuɗin da sunan gwamnati ya je babban bankin ƙasa suka buga sabbin kuɗi gana cedis biliyan 22 ba tare da sanin majalisa ba shi yasa ake fama da hawan tsadar kaya su kuma nasu bangaren masu rinjaya majalisar dokoki wanda mataimakin shugaban masu rinjayen majalisa honorable afenya makin sai magana a madadin su suka ce gwamnatin NPP ta cika duk alkawarin da ta ɗauka. All of us know as a matter of fact that the NPP government upon assumption of office took immediate steps to implement without delay. Duk mun san cewa da gwamnatin NPP ta hau kan mulki ta ɗauki mataki ba tare da bata lokaci ba wajen tabbatar da duk alkawarin da ta yi yayin da take hamayya domin haka ba ta ƙara haraji ga jama'a ba sai dai kawai bitar harajin da ta gada daga gwamnatin NDC haka kuma wannan gwamnatin ta baiwa 'yan gane ilimin babban saka. da kyauta masalin tattalin arziki hamza adam attijani ya tofa albarkacin bakinsa game da bitar kasafin kuɗin sai dai akwai wasu ababa da muke ga da gwamnati ya kamata ya mana bayani kai ba a yi ba shine na farko basussuka da ghana ta tara wadda basussukan ya ɗara kudi kimanin 400 billion ghana cedis da na biyu shine ganin cewa gwamnati ya yi magana na karatu na sakandare da ake bayiwa kyauta to da mutanen ghana na neman a samu wasu canji ya ciki shine imma gwamnatin ya soke wannan karatu da ake yi sakamakon bashin da gwamnati ke yi na ba da karatu kyauta ko kuma a'a wasu ababa da ke kunshe da karatu na kyauta a fit da wasu sai na karshe shine harkan IMF da Ghana ta je ta zauna da shagabannin IMF don neman tallafi da Ghana ke nema na 2 billion da za a samu a saka cikin tattalin arziki yaushe ne wa'annan kudi zai zo. Idris abdullahi Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana. A gaida Idris abdullahi Bako Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga ka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. A yayin da jam'iyyar APC mai mulkin jihar Jigawa ta ɗaura haramin wanzar da ci gaban da ta ce ta kawo a jihar. Jam'iyyar PDP mai adawa ko ta lashe takobin kawo sauyi amma duk idan sun yi nasara a zaɓe mai zuwa. a jihar Niger jam'iyyar adawa ta PDP ta so mazawarcin wasu jigajigan jam'iyyar APC da suka sha kayi a zaɓen fidda gwani da ya gabata to sai dai lamarin bai yi wa wasu 'yan pdp daɗi ba jama'a assalamu alaikum ana shirin gwabza gumurzu a zaben shekara ta 2023 mai zuwa a jihar jigawa da ke arewa maso yammacin najeriya musamman tsakanin bangaren jam'iyyar apc mai mulki a ƙarƙashin gwamna mai ci yanzu muhammad badaru abubakar da kuma na tsohon gwamna kuma babban jigo a jam'iyyar pdp su da lamido fide-fide yana ganin abubuwa da dama na tafiya ba daidai ba a jihar lamarin da ta lashe takobin sauyawa idan ta yi nasarar lashe zaben gwamnan jihar mustapha sule lamido dan tsohon gwamnan lamido shine dan takarar gwamnan jihar a karkashin inuwar jam'iyyar pdp a na farko ilimi ilimi shine babban ginshikin dasa al'umma matasanmu su shine babban abin da za mu sa a gaba matasanmu suna nan a jihar jiga babu aikin yi mu duba mu ga taya za mu magance rashin aiki mu duba ma'aikatan gwamnati wahalar da suke ci yau a ce ma'aikacin gwamnati sai sun yi karo-karo sun shiga mota isu isu sun biya kuɗin mai sun haɗa kansu nan su kai kansu aiki to haka za a dore a aikin ina yake da zuciyar da zai je aikin shi kansa baka kula da kansa baka kula da shi ba yanayin da yake ciki baka duba albashinsu baka duba lafiyarsu baka duba gidajen da suke ciki ba to ta yaya aikin zai tafi a yanayin da ake ciki a yadda aka jigawa aka fitar da ita yau in ka lissafa a yawancin ma'aikatan gwamnati da aka dauko daga da aka raba kano da jigawa yawancin sun yi ritaya ana ɗaukan sabbi ilimin jihar riga yanzu abin da ake muke lissafi muke bincike muna ganin muna da eh, primary school ko junior secondary school wajen guda 500 a jihar riga ta ko muna da senior secondary school wajen 200 da wani abu ya ajujun su yake da malaman ba wai kai ka zo ka ce za ka yi ta gina ajujuwa na yara manpower din su cewa ana daukan malaman malaman gugagu ne ɗalibai suna karatu a ƙasa wannan ba wai maganin misali ko kai tunanin zan soki gwamnati ba a'a ni ina son mutane su sani ko ku ku sani cewa wannan fa jiha ta mace duk jam'iyyar da kake wani tsari kuke da shi na dakile rashin ɗorewar ayyukan gwamnati inda demokuraɗiyya ta zo yawancin in an samu sauyin gwamnati an ana samun sauyin ci gaban gwamnati to yanayin rashin ci gaban ƙasa ko jihohin nan saboda ba a ɗorewa akan tsare-tsare ce sa muka ce to ya kamata mu duba kamar yadda sauran ƙasashe suke yi a yi hangen nisa a zami hangen shekara 35 gaba wanda da biyu zuwa dubu da kamar 58 wanda allah ya samu na rayu mu ɗora jiga kan tafarki wanda ko da wata gwamnati ce ta zo za a samu ɗorewa da ci gaba misali idan ka ɗau fannin ilimi a ce idan aka fito da manufofi idan gwamnati ta zo ta ɗora a kan wannan dalili shine yau idan gwamnati ta gama shekara hudu ko ta gama shekara takwas idan sabon gwamnati ta zo sai ta rushe to mu ba masu so mu irin wannan gwamnatin gwamnati da muke tunani cewa idan Allah ya bamu nasara cewa za mu duba gwamnatocin baya kamar yadda muka fitar cewa duk tsare-tsaren da gwamnatocin baya suka yi za mu ɗauko su mu ɗora a kan tsare-tsaren da suka yi tun daga aka dawo kan demokuraɗiyya idan an zo an ce za a zo koyaushe in an samu sauyin gwamnati kawai abin da wane ya fara ko tsohon gwamnati ta fara ka zo ka rushe to ba za a samu nasara ba kullum koma baya za mu To sai dai jam'iyyar APC mai mulki kuma na ganin cewa ta samar da nasarori da ayyukan ci gaba a jihar a cikin shekaru takwas na gwamna Badaru Abubakar. waɗanda mataimakinsa a halin yanzu da kuma ke takarar gwamna a jam'iyyar ta apc ya ce zai tabbatar da wanzar da su to kowa ya san jihar jigare eh, jiha ce wadda yake dukkan al'amarin jihar gaba ɗaya ta alaƙa gwamnati shekara bakwai da suka wuce a ah, harkar noma da aka shiga a jihar nan da yadda aka sa harkar noma kuma yadda aka kawo masana'antu a jihar nan kaga wannan wani abu ne wanda aka yi domin a da jihar ta dogara ga kanta a rage dogaran jama'a kan al'amuran gwamnati a jihar kuma a tunaninmu shin yardar ubangiji za mu dora akan abin da aka sa a gaba domin waɗannan abubuwa ne wanda mai girma gwamna ya shirya su ya tsara su daki-daki kuma in muka zo cikin yadda ubangi in Allah ya kai rayuwar mu ga lokacin da za a yi zaɓe kuma Allah ya kai mu ga samun nasara a wannan lokacin to insha Allah za mu dora akan wannan domin mu tabbatar mun kai jihar Jigawa a wani mataki wadda ke za ta iya dogaro da kanta a mutane su samu aikin yi sannan kuma a samu masana'antu mutane su samu yadda za su ci yadda kansu kuma harkar noman nan ma inganta ta yadda yake jama'a za su samu abinci wanda yake bayan sun samu abinci zuma noman nan kamar yadda mai girma gwamna ya sa shi cewar noma yanzu shi masana'a ne sannan kuma harkar tattalin arziki yana da amfani kwarai da gaske a jihar jiga so za mu kokari mu ga cewa an bunkasa tattalin arzikin kasa kamar yadda mai girma gwamna yake yake yi shi ma kuma dama kan ka dauki matasan mu suna nan kwarai da gaske so mun kokari mu ga mun ba su aikin yi yanzu haka a gwamnatin nan yadda aka zo harkar empowerment da aka yi kusan mutum 150 da wani abu a sama musu aikin yi gwamnati ta yi ita wannan so waɗannan abubuwan za mu ci gaba da yin su mu ga cewar an kai gaci cikin yardar ubangiji wani bangare ne kake ganin cewa watakila gwamnatin ku yanzu ta yanzu ta yi kudiri kuma ba ta kai cimma mizanin da ta so ta cimma ba kuma iya kake tunanin cimma shi akwai buƙatar yin garan bawon ne ga tsarin tafiyar ko kuma a yadda aka taho za a wuce to um, duka waɗannan abubuwa dai da aka tsara kuma ake aiwatar da su yanzu da mu aka tsara su saboda haka ba zancen maganar garan bawul idan an duba an ga akwai inda ya kamata a garan bawul din a yi amma dai ba wai sai dai idan yadda aka tsara su din ne aka ga wani abu ya canza a cikin tafiyar shine za a nemi a yi garan bawul amma in ba haka ba abubuwan da aka tsara ana tafiya da su yadda ya kamata kuma ana ganin haske a cikin al'amarin akwai tanadi masu ma'aikata misali to ma'aikata ai ita ce injin room na gwamnati saboda haka kuma ma'aikatan jihar jigawa ma'aikata ne wanda yake ya kamata a yaba musu saboda sun tsaya sun jajirce wajen aiki kuma suna yin bakin iya kokarinsu yadda ya kamata saboda haka za mu ci gaba da inganta al'amuran aikin gwamnati kamar yadda gwamnatin nan take yi za mu dora a kayi kuma wannan gwamnatin fannin lafiya an ɗauki ma'aikata a fannin ilimi an ɗauki duk da cewa har yanzu akwai buƙatar a ɗauki ma'aikatan. jihar niger kuma wata ziyara da shugabannin jam'iyyar PDP a jihar suka kai wa Idris Malagi da ya nemi tsayawa takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar APC mai mulki amma bai yi nasara ba. Ta janyo cece kuce na cikin gida a jam'iyyar ta PDP. Duk da yake dai shugabancin na jam'iyyar ta PDP ya fito karara ya bayyana cewa yana zawarcin dan takarar da yanzu haka yake fushi da rashin nasara. To amma wasu jigajigan jam'iyyar ta PDP kamar tsohuwar shugabar mata ta jihar Aisha kwanta gora. sun nuna rashin jin daɗi da amincewar su kan ziyarar wadda suka yi zargin shugabannin sun yi ta ne kawai don biyan wasu bukatu na ƙashin kansu amma ba na jam'iyya ba mataimakin shugaban jam'iyyar a yankin arewacin jihar yahaya Abiliti ya mai da martani kan waɗannan zarge-zargen dama idan aka ce an yi zaben fidda gwani aka gama to ya kamata a bibi ainihin waɗanda aka bata ma rai to da muka zanna sai muka duba sai muka ga cewa jam'iyyar APC ta zubar da su akan bata san darajar su ba ta watsar da su to mu kuma sai muka ga sanin mahimmancin su mun san ko wane ne honorable Muhammad Idris Malagi mun san ko wane ne honorable Ahmed Musa Ibeto shi yasa muka ga cewa maimakon haka to ya kamata tunda abu ne wanda yake ya kamata su yi sun kasa yi to bari mu nuna musu yadda ake yi kamar yadda aka yi ikirari din nan a ce an yi wuf da mutum mu bari mu je da farko mu yi masu gaisuwa na barka da sallah da kuma roƙon iri da zawalcin su su koma jam'iyyar mu na PDP yanda za mu samu nasara zaɓe mai zuwa shekara 2023 na'am akwai masu rade eh, radin cewa Idris Malagin nan za ku karbi takarar gwamna ku bashi dama mu ba mu ji mamakin irin haka zai biyo baya ba abu ne wanda yake shugabannin jam'iyyar APC ya kamata a ce sun bi 'ya'yansu sun kasa bi to mu kuma da muka tashi bi aka ga alamun nasara dalilin shine sun amince da tayin da muka yi masu aka ga alamun lallai sun yi na'am sun yi farin ciki da wannan abu to shi yasa suka yi ta gutsuru tsoma ana fasarar ainihin ziyarar namu cewa mun je ne mu jawo shi don mu anshi tikiti mu mika mashi akwai masu musamman 'ya'yan jam'iyyar ku ta PDP nan suna ganin wannan mataki da kuka ɗauka na bin wayannan manyan mutane kawai dai kuna yi ne domin kyautata kanku ba wai ainihin inganta jam'iyyar ba. To ni kuma ina so in sanar da kai wayoyi da muke samu tun da muka ɗauki wannan azama a ƙarƙashin jagorancin shugaban jam'iyyar PDP na jihar Niger barista Tanko Beji muka fara wannan ziyara da zawarcin waɗannan bayan Allah shugabanni masu kima. To wayoyi muke ta samu na yabo da jinjina muna na namijin ƙoƙari da muka yi. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Mustapha Nasiru Batsari. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma sai labarai a takaice. To baballe a takaice fadar white house ta faɗa a jiya talata cewa tankiya kan taiwan da mamayar da rasha ta kai wa ukraine na iya zama batutuwan tattaunawa ta wayan tarho da ake sa rai a wannan mako tsakanin shugaban amurka joe biden da shugaban china xi jinping kakakin sashen tsaron ƙasa a fadar white house john kirby ya shaida wa 'yan jarida a wani taron manema labarai cewa ana sa ran za a taɓo batun gasar tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu a wannan hira ta waya da badin ya faɗa a ranar litinin cewa tana yiwuwar a gudanar da ita a ƙarshen wannan makon a jiya talata rundunar sojin ukraine ta bayar da rahoton cewa rasha ta kai hare-hare da makami mai linzami akan wasu yankunan gabar tekun bahar aswad hare-haren sun afka wa wurare da dama ciki har da yankin odisa da gine-ginen tashar jiragen ruwa a birnin microwave sabbin hare-haren sun faru ne kwanaki bayan da harin makami mai linzami da rasha ta kai akan odessa ya haifar da tambayoyi game da yarjejeniyar dawo da fitar da kayayyaki daga odessa da wasu tashoshin jiragen ruwa guda biyu na ukraine to ma sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci idan allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon gmt da ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatarwa sai kuma jumbe hamza da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc